بسم الله والحمد لله وصلوات ربي وسلامه على رسول الله وعلى wa وصحبه wa والاه وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته yan uwana masu albarka da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka wacce take watsa muku shirye-shiryenta na musulunci domin faɗakar da musulmi a ko'ina yake musamman kuma wanda ke magana da harshen hausa bayan sallamar musulunci da fatan alkhairi da kuma roƙon Allah ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi a rayuwar mu gaba daya in ba ku manta ba muna yin jerin darussa ne kan as-sawmu ahkamuhu wa mufattiratu azumi hukunce hukuncensa da kuma abubuwan da suke ruguza shi su bata shi su lalata shi wadda muna yin bayani akan abubuwan da suke bata azumi saboda baba ya nisance su ya yi ƙoƙarin aiki ko aikata azuminsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi cewa ya aikata shi a haka ɗin a darasinmu na baya mun ambaci abu na farko wanda kuma ya fi girman zunubi ya fi girma wajen lalata shi azumi ɗin haka kuma wato kafara da wani hukunci da shari'a ta ɗora wa mutumin da ya aikata shi ya fi na kowane laifi girma wanda muka ce wannan abin kuma shine jima'i jima'i kuma maluma suna cewa ilaju azzakari fil farj shine saka azzakari cikin farji idan haka ya kasance a cikin yinin azumi wato daga ketowar alfijir hakan ya kasance har zuwa yini har zuwa faduwan rana inda ya kasance a cikin kowane sakan daga cikin waɗannan sakans ɗin to lallai wannan mutumin ya ɓata azuminsa ya yi babban laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya keta alfarman uh, wato azumi sawa'in azumi na ramadan ne ko kuma azumi na nafila ko na ramadan daga cikin azumin kafara ko bakance ko da makamancin wannan ce dai saduwa tsakanin miji da mata ko kuma tsakanin azzakari da farji shine abu na farko mai girma wanda ke lalata wa mutane azuminsu kuma wannan abin yana hukunta abubuwa guda uku manya-manya na farko yawan tuba da neman gafaran Allah saboda aikin ya kai yadda ya kai wajen muni ya kai duk yadda ba ka tsammani wajen muni don haka duk wanda Allah ya jarrabe shi ya yi haka ɗin to ana ce da shi ya yi ta tuba na ta istighfari tsawon rayuwarsa la'alla Allah ya ji tausayinsa ya kankare masa wannan laifin ya karbi tubansa abu na farko kenan na biyu kuma in ramadan ne ko azumin farilla na bakance ko na nafil eh, ko na na bakance ko na kaffara ya lalata ta hanyar yin jima'i to lallai sai ya sake wannan azumin da ya lalata azumin nafila idan wani yana azumin alhamis ko litinin sai ya lalata azuminsa ta hanyar kusantar matarsa shi ke ba ya ci daga baya rama wannan azumin ba sai dai kuma yayi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku sai a ce wannan mutum ya bata aikinsa in na fila ba zai rama ba yadda in na farilla ne abu na biyu da ke kansa dole sai ya samu wani yini da zai rama wannan azumin da ya lalata abu na uku shine zai kafara kafaran nan kuma zai yanta baiwa ko zai yanta bawa musulmi mumini idan ba shi da bawa to sai ya tashi zuwa ga hukunci na biyu ko nau'in kafara na biyu wanda shi ne wannan bawan allah zai yi azumi na watanni guda biyu a jere sauran kwana 60 ne ko kwana 59 ko kwana 58 a takaice dai wata biyu in sun ciccika 30-30 ko kuma ɗaya ya cika ɗaya talatin ɗaya kuma ishirin da tara ko kuma a'a duk sun yi nukusani da tara sai ya yi azumin wata biyu a jere ba tare da ya sha ruwa tsakanin su ba sai dai ga uzuri na shari'a da ta masa izinin cewa in wani uzurin ya zo zai iya karya sa ko da na farilla ne na ramadan misali to in irin wannan ne kamar a ce tafiya yi sai fahimci kuma zai sha wahala sai ya karya azumin sai ya tafiya ko rashin lafiya ko kuma idi ne na layya ya shigo masa cikin abin ko kuma ayyamu tashriq sha ɗaya sha biyu sha uku na layya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikr lillahi ta'ala to irin wannan uzurin zai iya sa ya yanke attatabu yake tsakanin azumin amma uzurin yana karuwa dole ya ci gaba da wato jera azuminsa har sai ya samu wata biyu din cikakku idan kuma wannan ya gagara ba zai iya yin azumi ba sai ya tafi zuwa ga abu na uku wanda kuma shine ciyar da miskinai guda sittin ciyar da miskinai guda sittin da dalili akan haka hadisin abu hurairah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam bukhari da muslim manzon allah sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ya hakaito cewa na nahnu julusun inda nabi inda nabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun faqala ya rasulullah halakt faqala malak yace wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah na halaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa bai ka kake nasabta halaka zuwa ga kanka me yasa bai ka na halaka mutum ya ce kaga shi da kansa ya gane girman laifin da ya yi kuma irin wannan ne ake zaton Allah zai karbi tubansa yayin da wanda zai yi abin ya ce ina kawai da karshe yanta baiwa ina da kuɗi barin sayi baiwa din in akwai bayi ya yanta in ya gagara ya ce to zai azumin ya ce a to wannan ma ba zai iya bari kawai ya ciyar da miskinai sittin miskinai sittin ai abu ne mai sauki shikenan sai to irin wannan bayan ya yi wancan laifin ba dole ne kuma Allah ya karbi aikin nasa ba irin haka yakan faru ko dangane da azumin ko kuma a hajji ko umra ka ga wani da wata miji da mata sun zo sun kasance cikin harama sai su saba wa Allah ta hanyar saduwa wanda shi ma kuma yana lalata aikin hajji kuma yana sanya kafara mai tsanani ga wanda ya aikata haka har ka ji wasu ko kuma ka ji kisan masu cewa da hakan ya faru da aka gaya musu me za su yi sai suke nuna kawai ana gama wannan to irin wannan ba dole Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansa ya kankare masa wani zunubin ba yadda wannan bawan Allah ya zo yake cewa ya rasulullah halakt na halaka na tabe na lalace na shiga matsala mutum ya nuna nadama da me yasa yayi wannan aikin ya ji haushin kansa ya ji haushin aikinsa ya ga cewa in Allah bai yafe masa ba zai tabi haka ubangiji subhanahu wata'ala yake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'alak me ya same ka sai mutum ya ce waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im na auka wa matata alhali ina azumi ina azumin farilla sai na auka wa matata daga lafazin wallahu alam yana nuna kaman shi ne abin din matarsa ya auka mata malamai sun tattauna cewa idan matar ta masa mutawa ta masa biyayya da ya mamaitan kawai sai ta sake jiki ta bushi suka je suka abinan sai ya zama shi da ita duk sun yi laifi kuma kowanne akwai rama wannan azumi a kansa kuma akwai tuba a kansa kuma akwai kafara a kansa yayin da in ta yi ta kokari ta kubuta daga gare shi la'alla ko da karfi ya auka mata sai ya zama ita ba ta da laifi shi kuma ah, sai ya yi abubuwan da muka ambata na tuba da kuma rama wannan azumin da kafara sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi mafita hal tajidu raqabatan tu'tiquha kana da bawa da zaka yanta wannan sahabin ya bude baki ya ce la ba ni da baiwa sai bi sallallahu alaihi wa sallam hal tastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'ai zaka iya yin azumin wata biyu a jere sai zama a cikin yinin sunan tunda ka keta alfarmin yini daya na ramadan wanda aka haramta maka kusantar mace ciki to yanzu an haramta maka kusantar matarka na wata biyu cikakku a cikin yini ka kenan wanda ya ki haƙurin ko kasa haƙurin yini daya ya biye wa sha'awarsa to zai janyo wa kansa in ba shi da bawar da zai yanta ya yi azumin wata biyu a jere wadda kuma haramun ne ya kusanci matarsa ko wani abu wannan a cikin wannan wata biyu din a cikin yini bawan Allah ya ce la ban yi hakurin haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tajidu it'ama 60 miskinan kana da dama kana da halin da zaka iya ciyar da miskinai 60 mataki na uku kenan shin za ka iya yanta kana da baiwa za ka samu baiwa da za ka yanta ya ce ba ni da shi to sai aka tafi mataki na biyu in ba za ba a daga farko shine sai a tafi mataki na biyu mataki na biyu kuma shin za ka iya yin azumin wata biyu a jere yace ya rasulullahi ba zan iya ba sai aka ce to a tafi mataki na uku shine kana da abincin da zaka ciyar da miskinai guda nawa guda 60 sai wannan bawan Allah yake ce shi ma ba shi da shi qala la qala fa matata nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zauna inji Abu Huraira kai ruwa ka bar wannan magana fa bainama nahnu ala dhalika muna cikin wannan hali أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر سيأكا زوى النبي صلى الله عليه وسلم دواني مسكي ببا ودها تكين سأقول دبينو منين العرق شين المكتل أبين أونا دبينو دين هكا ببا مسكي دين أكي أونا dabino sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina sa'il ina mutumin da ya min tambayan cewa ya halaka ya auka wa matarsa alhalin yana azumi sai manzon Allah sai sahabin ya ce faƙala ana gani ni ne ƙala khudh ɗauki wannan ka ɗauke shi fatasaddaq bihi ka je ka ba da sadakansa wa miskinai su kamar sittin ɗin kenan sai ya zama ka kubuta mutum sai mu da bakin ya ce mutumin qala rajul a ana aftara minni ya rasulullah shin akwai wani gida da suka fi ni talauci ai ni na fi cancantan tunda miskini aka ce a baya? ni na fi cancantan na ci wannan ni da iyalina yace fa wallahi ma labatai ha yuridul harratai tsakanin wato harra guda biyu na madina wadda take gabar da wacce take yamma wato iyakokin madina wasu alamomi da allah ya sanya wa madina ta gabacinta da ta yammacinta cewa madinin harami ne tsakanin wannan duwatsu wadda kamun burkani ne zo a kansu a wani lokaci na tarihi ta yammacin madina ta gabacin madina sanannu ne dai ga wanda ya san iyakan madina ya ce to shi a tunaninsa tsakanin anguwanni guda biyu ko in ce tsakanin iyakoki guda biyu iyakan madina ta gabar da iyakanta ta yamma babu ko wani gida da suka fi shi tsananin talauci والله ما بين لافتها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي tsakanin duk waɗannan gidajen da suke wannan tsakani iyakan madina ta gabar da iyakan ta yamma babu wani gida da suka fi ni matsanancin talauci kamar ni ne miskinin da ya fi cancanta ya ci wannan dibino fa dhahika nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu wa sallam yayi dariya hatta badat an yahu har fiƙoƙinsa suka bayyana sun qala at'imhu ahlak ka ciyar da iyalanka da wannan dibina saboda dama hal tajri it'ama sittina miskinan miskinai aka ce ya ciyar to sai bayyana cewa ai shi ba wa miskini ba ne matakinsa da talaucinsa ya kai a ce masa fakiri kuma a fakircin da fatarar ya kai ma a ce duk gidajen da suke waɗannan tsakanin ba wadda ya kai shi shi da iyalansa matsanancin talauci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dibinin ka je ka ciyar da shi wa iyalanka imam bukhari ya kai hadisi 1936 haka kuma muslim 1100 da goma sha ɗaya wannan hadisi shi ya yi bayanin wato kafara wanda shine abu na uku ga mutumin da ya auka wa matarsa alhalin yana azumi alhalin yana azumi zai tuba ya zuwa ga Allah ya ta istighfari wannan kuma ya dauke shi dimin da'imi ne ya ta yi saboda bai sai yaushe Allah zai karbi tubansa ba abu na biyu da yake kansa zai rama wannan azumin daga baya na uku kuma zai zai yanta baiwa in yana da ita in kuma ba shi da baiwa zai azumin kwana 60 in yana da ikon yin haka din azumin wata biyu idan haka din ya gagara ba zai iya yin azumi ba to sai ya ciyar da miskinai 60 wannan shine kafara na mutumin da ya aika aikan jima'i da matarsa a cikin yinin azumi na farilla azumin ramadan in fila ne kuma kamar yadda na yi bayani ɗazu cewa idan mutum yana azumin na fila sai ya kwanta da matarsa to lallai ya bata aikinsa kuma ya shiga cikin hani da Allah subhanahu ta'ala ya cewa wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku idan ba fara aiki ana neman ya kammala aikinsa wannan shi shine abu na farko daga cikin abubuwa bakwai ko tara da za mu ambata wadda suke karya mutum azumin sa idan ya kasance a cikin yin azumi kuma suke jawo kafara banda rama wannan azumi yake jawo kafara banda rama wannan azumi kuma shine fi girman laifi a wajen Allah subhanahu Ta'ala wadda yana hukunta ayi ta tuba ana istighfari abu na biyu daga cikin abubuwan da suke karyawa bawa azuminsa shine fitar da maniyi ba ta hanyar saduwa ba a abin da ke ƙasa da saduwa in zalin mani bi ikhtiyarihi cikin zaɓinsa ba wai mafarki yana bacci kawai ya mafarki ya sadu da wata sai mani ya fita ba ba wannan ba cikin zaɓinsa ya bi wasu hanyoyin da ya fitar da mani ba tare da kuma hakan ya kai zuwa ga ɓuyan kan kaciyarsa a cikin farji ba in an samu uwan kan kaciya cikin farji wannan shi ake kiransa jima'i shi ne muka yi bayanin hukuncinsa to amma a zubar da mani cikin zaɓi ta hanyar sumbantar mace matarsa ya yi ta sumbantanta ya yi ta sumbantanta har da ƙarshe zubar da mani to lallai wannan mutum ya karya azuminsa ko kuma ya ta shafanta ko ita yi ta shafa mijinta har mani ya fita mata ita wannan ta karya azuminta lams bi takbilin aw labsin aw istimna'in ko kuma wanda ya bi hanyar da ya fitar da mani da kansa ya fitar da mani saboda istimna shine talabu khurujul mani ya bi wata hanya da ya samu ya fitar da mani wadda shi ma haramun ne hakan ya kasance wa bawa ko kuma makamancin haka a takaice in dai mutum maliyin ya fito masa cikin zaɓin sa to lallai wannan mutumin azumin sa ya karye? saboda me ya anna hada min ash-shahwati allati la yakunu sawmu illa bi jitinabiha saboda duk yin waɗannan abubuwan fitar da mani sai ya zama yana daga cikin sha'awar da azumin ka ba zai kasance ba sai ka nisanci haka ɗin to wannan mutum bai nisanci haka ba don haka ya lalata azumin sa me dalili saboda abin da zai cikin hadisin kudusi Allah subhanahu wata'ala yana magana a kan cewa azumin dan adam abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya ta wajen ba da lada a kansa wajen ba da ladan da ba shi da iyaka saboda kowane ibada ko a ba mutum lada goma ko a ninka masa akan goma ya kai saba'in ko ya kai ɗari bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi sai da azumi saboda tsakanin sirri ne tsakanina da bawa yana nuna ikhlasi mutane sa iya zaton cewa wani yana azumi alhali kuma baya azumi ya karya azumin sa Allah subhanahu wataala shi ya san wani yana azumi ko baya azumi tunda ko lamarin haka ne ce to shi kadai ya san gwaggwaban lada da tarin ladan da zai ba wanda ya azumi saboda ne ya da'u ta'amahu shi mai azumi ya bar cin abincinsa zai iya ɓoye ci mutane ba sani ba wa sharabahu ya bar shan abin shansa wa shahwatahu ya bar sha'awarsa saboda me min ajilillah saboda Allah ikhlasi saboda Allah ba don komi ba ya bar waɗannan abubuwan da yake so ya yi amfani da su yake jin daɗin su yake ɗebe kewa da su yake samun walwala lokacin da yake aikata su ya bar su ne don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi kadai ya takaita da sanin irin ladan da ya tanada wa mai azumi saboda azumi dama wani nau'i ne na hakuri su ko masu haƙuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana kwasan lada ya ba su hakuri ba tare da ya lissafa ba damka yi sai kawai ya bawa ba da ya haka to a hadisin aka ce yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu ba a wajiba wajibahu ba ba a abin da jima'i ba a'a sha'awa in har mani ya fita ta hanyar kubula sumba ko shafa ko istimna'i in dai da gangan ba raye shi ba barci yake hakan ya fita ba to lallai wannan mutumin ya aikata sha'awarsa wanda kuma azumi yana hukunta a ce ya nisanci sha'awarsa to mu dawo kuma kubla da bai kai zuwa ga fitan mani ba shin yana warware azumi fa amma takbiru wal masu biduni inzalin fala yufattir amma mutum ya sumbanci matarsa ko kuma ya shafa ta ba tare da mani ya fita ba wannan kan baya cikin abubuwan da suke lalata azumi yanzu kenan mun fara ambato abubuwan da in suka kasance azumi bai lalace ba banta mace ko shafa ta sai ya zama kuma daga ƙarshe dai mani bai fita ba an yi wannan din ba da sha'awa ba to sai ya zama baya warware azumi abu na farko kenan da muka fara ambatawa daga cikin abubuwan da la'alla wani zai zaton yana warware azumi alhali kuma wannan baya warware azumi saboda mai li hadisi Aisha radiyallahu anha cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashiru wa huwa sa'im walakinahu kana amlakakum li irbihi Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar matansa alhalin yana azumi ya kasance yakan rungume su annabi sun salme rungumi matarsa kaga ya shafa jikinta kenan alhali yana azumi sai dai ta ce sai dai fa ku tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ku mallakar sha'awarsa don haka duk mutumin da ya san in ya aikata haka zai kai shi zuwa ga lalata azuminsa to zai zama haramun ne zai kai shi zuwa ga fitan mani zai zama haramun ne amma in ya shafa matarsa ko ya sumbance ta ya san ba zai kai shi zuwa ga eh, fitar mani ba to wannan in yi haka din azumin sa bai kare ba shi wannan hadisin Imam imam bukhari ya rawaito shi 1827 muslim 1106 an samu wani hadisi daga umar ibn abi salama ɗaya ne daga cikin kananan eh, sahabbai yana cewa annahu sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyuqabbilu sa'im ya zo yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin samarin sahabbai shin mai azumi zai iya sumbantan matarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sal hadhihi ka tambayi wannan yani umma salama ka tambayi mahaifiyarka umar dan gidan abu salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin hakan ya halatta ga mai azumi sumbantan matarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tambayi wannan wato mahaifiyarka kenan yani umma salama fa akhbaratu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u dhalik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan aikata haka din yana azumi sumbance ta ko sumbance wata fa qala ya rasulullah sai wannan bawan Allah yake cewa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ai kai ya rasulullah Allah ya riga ya gafarta maka abin da kai da abin da zaka yi na zunubin ka don haka kai ba komi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallahi inni la lillahi wa akhshakum inda yin hakan ya saba da tsoron Allah da khashiyatullah da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba yace lalle ni ina nafi ku tsoron Allah nafi ku takawa Allah bai haramta bane shi yasa ban yi me ba ban hannu daga wannan ba da ya haramta da na hannu shi wannan hadisi shi ma Imam Bukhari ya kawo shi Muslim shi ma ya rawaito shi sai dai malama suna cewa lakin in kana sa'im yakhsha ala nafsihi min al inzal bi taqbil idan yin sumban zai fitar da mani ko kuma ya shafi matar tasa zai fitar da mani ko kuma hakan zai zama kamar hanya ne da zai kai shi har ya sadu da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aw min at-tadarruj bi dhalika ila al-jama'i adam quwwatihi ala kabhi shahawati bashi da karfin da zai abin din sha'awarsa ya hana sha'awarsa lokacin da ta taso fa inna takbira wa nahwahu aw wannan lokacin sumbantar mata da makamancin sumbantar nata hukuncin sa yahrumu hina idhin saddan zari'a saboda a toshe hanyar da za ta kai mutane zuwa ga lalata azuminsu za ta kai shi in yi sumbance ta daga karshe ijma'i da ita haramun ne za ta kai shi in yi sumbance ta mani ya fito ba tare da ya kai zuwa ga jima'in ba fitar da mani da sha'awa haramun ne sai zama kenan daga karshe irin wannan mutumin sumbantan mata a wajensa mene haramun ne wa sauran li siyamihi an fasad don kare lalata azuminsa wani wani ka amara annabi sallallahu alaihi wasallam ga kiyasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci almutawaddi idan mutum ya zo yana alwala kuma yana azumi in ya zo yana alwala in ba azumi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya zo shakar ruwa a hanci ya kai makura wajen jan ruwa din wa balig filistin shaqi sai ya ce illa an takuna sa'iman kenan mai azumi ba a so ya ji abubuwan da karfi don kada ya shiga masa ya lalata masa azumi sai zan bai sha ruwa ta baki ba amma ya sha shi ta hanci kenan da karshe ya shiga makoshinsa ya lalata masa azumi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ya haramta mai azumi ya yi jaruwa da karfi ta hancinsa don kar ya lalata azuminsa to haka duk mutumin da in yayi sumba ko shafe shafa matarsa zai kai shi zuwa ga fitan mani balle kuma a ce ya kai shi zuwa ga me jima'i da ita to wannan haramun ne ya haka me yasa Annabi sallallahu alaihi hana wancan mutumin illa an yakuna sa'iman khawfan min tasarrub al-ma'i ila jawfihi tsoron kada ruwan ya tsinkaya ya je zuwa ga cikinsa jama'a saboda kurewar lokaci ah, za mu tsaya a wannan halaka din a wannan gaba in Allah ya kawo wani darasi za mu yi bayanin mutumin da ya yi mafarki mani ya fita masa shin azuminsa ya lalace wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ku tare mu a darasi na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ha ha ha